Matasan da'irar birnin Gaure na fuskantar al'amuran canjin yanayi da suka danganta da soma bushewar tafkin Feta Ola. Hadiza Umaru, wata mata da ke zaune a kusan tafkin yau da shekaru 60, ta nuna mana irin canjin da aka fuskanta. da na aka yin wanka na aka wanke. da ruguduci na gohoho ruwa ga sunan hori kar sai ke ji tsoron su ke mun shekara 60 yanzu duk abin da ni sani ni ban ganin ka ta ura ba babu shi yanzu ba gashi nan duk sun gine shi ba to da ruruwa na duka ga sunan hori kar ruwan sun lalace ci gari ya yi dauda kwarai suna diban kihi suna diban abin gamdobin nan suna gina suna kwabi amma duk da unhwanin da an kai da shi da wallahi ni ban ganar ba babu shi kai min dindin da wuri bai jayewa yanzu ko ce ga sai shi biɗi shi kwahi. kusan tafkin al'umma maza da mata yara da manya na gudanar da ayyukansu daban-daban amadu hamani mai yin birgin laka yau da shekaru hamsin ya bayyana cewar rashin kulawa ita ta sa tafkin ya bushe Ina da shekaru hamsin ba ɗaya da nake aiki a nan. Walahi wannan lalacewa wannan fadamar shine ba ta samun gyara ne. Yanda ƙasa ta mamaye fadamar gyaranta yana da wuya. Idan kuka duba tun daga nan wajen har zuwa wancan ɓangare duka cikin fadamar ne, amma yau ba aiki. Idan ana gyara fadamar da amfani da za a samu bai da iyaka. Wallahi, igaba don don karabo. Magabata sun nuna damuwarsu matuka a game da yadda matsalolin canjin yanayi suka gurɓata wannan tafkin. Yanzu duba da wannan lamarin na sauyin yanayi, wannan tafkin ya rasa da yawa daga cikin darajojin shi na da. Ruwa sun rage sosai, sannan tafkin ma shi cike yake da ƙasa, ga kuma ledodin dauɗa da suka cika shi da wata ciyawa ciyawa. Idan ba mu yi hankali ba, wannan tafkin wanda a da muke alfahari da shi sosai, shafewa gaba ɗaya zai yi wata rana.